Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Madina Ɗahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda batun samun rigakafin cutar coronavirus daga kasar Rasha da Najeriya ta ce ta yi a kwanakin baya ke ci gaba da tayar da ƙura. maganan Russia ta kawo ma Najeriya magani na corona da aka yi ta yayatawa kuma daga baya ma'aikatar lafiya da kanta ta faɗi wannan kuma ta zo ta yi amai ta lashe. Ɗin shi shugaban ƙasan makarabansa da ya ɗauka sun rena shi sai abin da suka ga dama yau a ce mai magana da yawan shugaban ƙasa ya ce kaza gobe kuma shugaban ƙasa a ce kaza ya ce. Za kuma ku ji rahoto na musamman kan yadda tsadar rayuwa ke jefa mutane da dama a Najeriya cikin halin tsaka mai wuya. muna kuma dauke da labarin wasanni amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Shahararriyar 'yar gwagwarmayar adawa ta kasar Belarus ta zargi hukumomin kasar da yin barazanar kashe ta yayin da suka yi kokarin tilasta mata barin kasar zuwa Ukraine. A daidai lokacin da gwamnatin kasar ke kokarin kawo ƙarshen zanga-zanga da aka kwashe makonni biyar ana yi ta nuna ƙin jinin shugaba Alexander Lukashenko bayan takaddamar sakamakon zaɓe. Maria Kolesnivoka ta faɗa wata takardar korafi da lauyan ta ya fidda yau Alhamis cewa ta ƙi ta amince da ƙoƙarin fidda ta daga ƙasar yayin da hukumomi suka yaga mata fasho suka rufe mata fuska suka kuma kai ta bakin iyakar kasar da ukraine kamin ta bijirewa kokarin fidda ta daga belarus daga naka kai ta kurkuku musamman aka bayyana cewar idan babbar jamhuriyar belarus ba don raɗin kaina za fitar da ni da karfi da yaji ko a raye ko kuma gabobin jikina a cewar kolas nivoka ta kuma kara da cewar an yi mata barazana kulle ta har tsawon shekaru 25 a gidan kasu. Nivoka ta kuma ce hukumomi sun ce za ta fuskanci matsala yayin da take a kulle. Nahiyar Afirka ta samu ci gaba da kuma koma baya a kan yaƙi da annobar coronavirus. A wannan satin, jami'ai sun yaba da buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwaje-gwaje a lokaci guda kuma aka dakatar da gwajin rigakafin maganin cutar coronavirus na farko da ake yi a nahiyar bayan da wani ya kamu da rashin lafiya bayan shan maganin dr mashidosi moiti shugabar hukumar lafiya ta who a yankin afirka a yau alhamis ta sanar da cewar hukumar who da cibiyar sa ido kan cututtuka masu yaduwa a afirka za su bude wasu cibiyoyin gwaje-gwaje a nahiyar guda goma sha biyu don yin nazari a kan kwayar cutar covid-19 waɗannan cibiyoyin za su taimaka wajen gano yadda cutar ke canzawa don ƙirƙiro rigakafi da maganinta saboda jama'ar afirka abinda moiti ta faɗawa manema labarai kenan an samu sanarwar cewar an dakatar da gwajin rigakafin covid-19 na farko a nahiyar afirka wanda ake yi a afirka ta kudu babban kamfanin magunguna mallakar Birtaniya da Sweden na AstraZeneca ya sanar a makon nan cewa ya dakatar da gwaje-gwajen rigakafin COVID-19 saboda wani da ya amince a gwaji a kansa ya kamu da rashin lafiya a Birtaniya. Yayin da adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum dubu ɗari tara. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya ce dakatar da gwaji a matakin ƙarshe na rigakafin kamfanin AstraZeneca wanda ke daga cikin magunguna da ake gwadawa a fadin duniya na nuna cewar da gaske ake wajen tabbatar da ingancin gwaje-gwajen da ake yi. A wata hira da gidan talabijin na CBS Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa, ya ce yana da matukar mahimmanci a lura gwaje-gwaje da ake yi a matakai daban-daban ana yi ne don tabbatar da cewar lalle maganin bai da wata illa ga bil'adama. babban kamfanin mallakar kasashen Birtaniya da Sweden ya dakatar da gwajin ne bayan da wani ɗaya daga cikin mutane da suka amince a yi gwajin a kansu ya fara rashin lafiya bayan shan maganin. Wannan babban abin takaici ne, amma muna fatar za su iya ci gaba da sauran gwajin maganin a cewar Fauci. Amma ba mu sani ba akwai bukatar zurfafa bincike. Kamfanin dai ya fitar da sanarwa a ranar Talata yana cewar dakatar da gwajin maganin wani mataki ne da dama ake bi. Dole ne a bi idan aka samu rashin lafiya da ba a san yadda ta faru ba a matakin gwaje-gwajen. yayin da ake bincike kan maganin don tabbatar da ingancin gwaje-gwajen. Shugaban Majalisar Dokokin Kungiyar Kasashen Turai Charles Markel ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin kasar Belarus bayan kulle shugabannin 'yan adawa masu yawa da suka yi. Musgunawar siyasa a Belarus ciki har da kulle jama'a bisa dalilin siyasa da kuma tilasta barin kasar dole ne a dakatar da su abinda Michael ya rubuta kenan a shafin sa na Twitter jiya Laraba. Kasar Afirka ta kudu na alhinin mutuwar ɗan gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata, lauya George Bizor, wanda ya suna wajen kare tsohon shugaban kasar Nelson Mandela, a cewar iyalan Bizo yau Alhamis. marigayin wanda aka haife shi a ƙasar girka ya je afirka ta kudu ne a matsayin ɗan gudun hijira a lokacin yakin duniya na biyu ya mutu a jiya laraba a gidansa yana da shekaru 92 a duniya a wani jawabi da shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya fitar ya bayyana marigayi bizo a matsayin mikiyar kasar ta fannin shari'a. na gaida Yusuf Harande wanda ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. bisa dukan alamu dai yunkurin samar da rigakafin cutar coronavirus daga kasar rasha ta leko ta koma a cewar wani jami'in wato a cewar jami'an kiwon lafiyar najeriya a kwanakin baya ne ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta fito karara inda ta yi bayanin cewa gwamnatin ƙasar rasha ta ba da gudunmuwar rigakafin cutar coronavirus wanda har minista na ma'aikatar wato na ma'aikatar kiwon lafiya farfesa osage ehanire ya fito fili ya bayyana hakan sai kuma kwatsam jami'in watsa labarai na ma'aikatar olujimi oyetomi ya fitar da sanarwa da ke nuna sukul da baka ne suka yi ba rigakafin corona ne aka samu ba wakiliyar sashen hausa madina dauda ta yi nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana Wannan roman baka da ministan kiwon lafiya Farfesa Ihanira ya yi wa al'ummar Najeriya ya jawo suka da zargi da kuma zato kan wannan salo da mahukuntan suka ɗauka. Na tambayi babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Ibrahim Kana ko me yasa ta leko ta koma? Ba shakka ainihin jakadar kasar Rasha ya zo Najeriya kuma ya yi mitin da ainihin babban minista ɗinmu. ma'ana abin da koyi kawo shi shine mun gani a labarai a duk duniya ya nuna mana kan cewa ƙasar rasha ta kirkiro wata ainihin rigakafin coronavirus saboda haka ita rasha abin da ke tunani shine ta fara diban kasashe da ke kamantaka da su musamman kasashe irin najeriya shi yasa shi ainihin jakadan nasu ya zo ya tattauna da ainihin kasar tamu watan da minista ya ga cewa ya saida mana da idea din wannan a watan rigakafin akan cewa gasar sun kirkiro da ita kuma suna so najeriya su nuna sha'awar cewa idan aka fara sai da wannan rigakafin mu ma sai mu shiga cikin layi da yadda za a fara kama wannan rigakafin zuwa Najeriya. Shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya kalli wannan batun ta wani fanni ne daban. Ai maganan Russia ta kawo ma Najeriya magani na corona da aka yi ta yayatawa kuma daga baya ma'aikatar lafiya da kanta ta faɗi wannan kuma ta zo ta yi amai ta lashe. Wannan ba wani abu ne yana nuna mana cewar gaba ɗaya gwamnatin nan bata san ma inda ta sa gaba ba na farko kenan na biyu kuma gaba ɗaya shi shugaban kasan makarrabansa da ya ɗauka sun rena shi sai abin da suka ga dama yau a ce mai magana da yawan shugaban ƙasa ya ce kaza gobe kuma shugaban ƙasa a ce kaza ya ce sun sha yin wannan su amai su lashe to duk ba wani abu yake ja wannan ba a'a magana ce dama gwamnatin an shirya ta akan ƙarya ne da zalunci da yaudarar mutane amma ga kwararren likita Abu Yazid ya tsokaci ne akan muhimmancin natsuwa a duba sahihancin duk wani rigakafin da aka yi hasashen samowa domin gwaji akan al'ummar Najeriya. Gwamnatin tarayya ya kamata idan ta karbi wannan abu a tabbatar an yi bincike a cikin wannan allura cewa ba a sa wani sinadari wanda zai cutar da al'umma ba in an tabbatar da haka mu ma iya wa mutanenmu domin su samu kariya ga wannan mugun cuta allah ya kare mu ya taimake mu lamarin kokarin samar da maganin cutar corona ya sa ɗaya daga cikin shugabanni masu maganin gargajiya a cikin babban birnin tarayya abuja alhaji rabo ahmed ya ce lallai suna da rawar da za su taka akan wannan musiba duk da yake gwamnatin najeriya bata ga ya kamata a basu wani muhimmanci ba har yau babu wanda ya tuntube mu babu wanda ya nemi inda muke babu wanda ya san me muke ciki maganan shawara kuma da za mu bai gwamnati bai wuce mu ce wa gwamnati ta kula ta kuma yi hattara ta lura Kasanta na da abaiba mai mahimmanci amma rashin tuntuɓa yana watsar da sauran abubuwa da kuma wargaza al'amura wanda ga abu a cikin gidanka sai ka je kana nema a waje Cutar corona virus dai ta yi sanadiyar rasuwar likitoci goma sha hudu yayin da kuma ɗari uku da ashirin da ɗaya bayani ya nuna sun kamu da wannan cuta inda sittin da takwas suka samu warkewa. Jami'an kiwon lafiya ɗari takwas da goma sha biyu suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. An cuta mai cutarwa. furtawa kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa na musamman kan tsadar rayuwa a Najeriya. A wani sabon rahoton da hukumar kididdiga ta Najeriya ta NBS ta fitar, rahoton ya ko alakanta karancin abinci da manyan birane ke fama da shi a yanzu kan barkewar cutar COVID-19 wanda ya takaita safarar abinci zuwa wasu sassan kasar. Rahoton ya ce rashin wadataccen abinci ya zama ruwan dare yanzu a Najeriya, sai dai kuma lamarin ya fi tsananta nema a jihar Rivers da birnin tarayya Abuja, inda kashi saba'in da tara na magidanta ke magaza samun cikakken abincin yini. nan ma rahoton ya bayyana cewa akalla kashi saba'in 72 cikin ɗari na magidanta a jihar Kano da Lagos na iya samun sukunin cin abinci sau ɗaya ko kuma sau biyu a kowace rana yayin da a wasu jihohin ake kasa samun wadataccen abinci tun bayan bullar cutar ta COVID-19. To wai kowane irin hali ma ake ciki a yanzu wasu magidanta a Yola fadar jihar Adamawa sun ko bayyana min irin halin da suka tsinci kansu a yanzu. a halin gaskiya da ina iya ba wani taimako amma yanzu abin ya zamanto ni kaina ina neman taimako da kyar da kyar nake samu a yanzu haka don abin da za a ce a gida ma yana so ya zama matsala shine yasa muke ganin lalle rayuwa ta bambanta da da da yanzu abin da ya jawo haka gaskiya halin da ake ciki na yanzu na nema da kyar wanda abin da za ka samu a takaice a karamin lokaci a yanzu ba za ka same shi da sauri ba abin da za mu ci in a wuni za mu same shi a cikin gida to da sauki amma ba za mu samu a wuni ba duk yadda za ka nema yanzu ba za ka samu yadda kake so ba. Kiya a yanzu haka ba mu da abin da za mu ci kuma miji ma yana nema babu ba mu san yadda za mu bi da rayuwar mu ba 'ya'ya ma ga sunan suna zaune sitiran da za mu sa ma ba mu da shi. da muna ba wani amma yanzu sai dai mu ma dan mana to wannan rayuwa dai ni har na rasa ma me zan ci har ba na iya misalta abun irin rayuwar da na shiga ma da fa in abinci ne za mu girka sha kadai amma yanzu fa kwata-kwata roba ɗaya roba ɗayan ma da kyar muke samu. Wannan yanayi da ake ciki ne ma yasa yanzu jama'a kasawa suna tsarewa a injin nika sakamakon sace-sacen hatsi da ake yi. Abdulkadir Isa mai nika wani mai sana'ar nikan inji ne a Jimeta. ya kobe na min halin da ake cikin. Ma turban masara yanzu dai tsadar rayuwa kan mun shiga tsadar rayuwa masara ta yi tsada kowa dai ya san yan masara ya zawo a kasuwan nan matsara yanzu mudun shi muna sayarwa 350 370 kuma kowa sai yanzu masara ya sada buhun masara kuma kusan 25,000. Ko kowane irin mataki ma kuke dauka domin rage batar hatsi a injin nika? Da kawo aikin sa ana sa nomba don akwai magan da ake sa kowane nomba kowane inji ga yaransa ididan yaransa ga abun da aka dauka ga abunda da aka kawo. Kuma in an kawo nan mai nika ya san waya ba sa aiki kuma mai aikin ma in ya zo ko naka ne ka ne kafin nan ka dauka sai an tabbata wannan shi ya kawo masara eh wa ba ga wannan ya ba kafin nan a basa ko da masaransa ne sai ya jira an mai interview haka kafin nan a roka a basa. Wasu lokutan akan danganta tsada da kuma karancin abincin da ake fama da shi da tsawalawaran da 'yan kasuwa ke yi batun da kuwa Alhaji Ibrahim Muhammad 86 da ke zama sabon shugaban kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya ke cewa ba ma haka zancen yake ba. Masifu suna faruwa na irin waɗannan abubuwa don shi ma na cikin masifa ne. Muna gani kuma gwamnatoci suna ƙara sa hannunsu a wajen taimakawa wajen ƙarin farashin kayan wani lokaci su dala suna ganin ta ƙaru su zo su kara kudin fetur su zo su kara kudin nefa su zo su kara kudin gas su ƙara wani haraji so duk wani abu ana ganin gwamnati suna kakarawa ne bisa dalilansu amma abu yana dawa kan talaka ne kai tsaye sannan ka kuma abu ya dawo kansu to mutun da muna zaune cikin talaka sai a ganin a danganta abin kamar daga laifinmu ne so ya kamata mu shiga ga kasan nan addu'a shugabanninmu na gwamnati gaskiya su dinga la'akari da yanayin da ake ciki na kasan nan su sassauta irin ƙarin abubuwa da suke ba ba sassauta ba tare da suna la'akari da yanayin da talaka yake ciki ba ana ma cikin wannan yanayi kwatsam sai ga batun karin kuɗin mai da kuma na wutar lantarki batun da manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa muhammad ismail wani ɗan jarida ne da ke bin diddigin lamuran yau da kullum ya ce akwai abin dubawa game da wannan matsanancin halin rayuwa da ake ciki a yanzu. Tun lokacin da aka fara wannan coronavirus wanda wasu mutane da yawa na Najeriya sun rasa hanyoyin samun kudinsu wasu kuma sun samu tawaya sosai dangane da harkokin samun kudinsu. A duniya gaba daya kasashen duniya suna kashe makudan kudi akan su ga cewa an dawo da tattalin arzikin kasa wasu kasashen sun ma janye kudaden da ake biya kan lantarki da wasu abubuwa dai muhimmai na rayuwa amma abin mamaki a najeriya kuma sai ga a wannan lokaci da mutane suka cikin halin yasu wanda ba abinci kusan duk wasu abubuwa da jama'a suke rayuwa a kai kusan babu shi ita kanta wutan ma ba a gyara ta ba sannan kuma a ce an zuwan kara kudin fetur da kudin wuta watan wani abu ne wanda kawai za a ce ana so talaka a murkushe shi gaba daya tunda a zahiri duk wanda ya san najeriya an ce an kara kudin albashi karamin albashi yana shine dubu talatin ko da yake ma ba kowace jiha ba ne suke ba da wannan kudin wasu jihar har yanzu wasu suna cewa ka suna ana ba su dubu sha takwas wasu ma ba su kai haka ba amma ban mamaki yanzu eh, buhun masara a wasu wurare a najeriya yana kaiwa dubu talatin a wasu wuraren bai kai haka ba da kaɗan wasu wuraren za ka ji dubu ashirin da shida dubu ashirin da bakwai shi nan dai duk da haka da cewa abunan albashin karamin albashi abun zai iya sai maka shi ne buhun shinkafa amma kuma duk da haka a ce an ƙara wani abun nan wani nauyi akan dan najeriya gaskiya wannan abun bai yi ba ni kullum abun da yake da yake ban mamaki shine shi buhari jama'a sun zo sun zaɓe shi ne akan ana tunani mai kyau akan cewa zai zo ya gyara gyara mai kyau wanda zai taimaki mutane to amma kuma kullum sai ya kasance shi abu nan din shi gwamnatin shi tana kirkiro da wasu abubuwa ne wa'anda za su kawai wahalar da rayuwar mutane yanzu misali maganan eh, maganan eh, subsidy ba shi ne ya kamata a ce kullum gwamnati tana yi ba akwai abin da ake ce ma oil sector reforms akwai pib bill wanda inda an inda buhari na son a gyara harkar mai a kasar nan wancan abubuwan su ya kamata ya tsaya ya ga cewa an tabbatar da su kuma kowa abin da yake tarin cewa buhari zai kenan wanda idan da za a yi za a tazartar da wannan pib bill din nan maganan dole za a tace najeriya abin za a tace mai a najeriya wanda kuma idan ana tace mai a najeriya maganan subsidy da riga ya kare to sai dai ku yayin wasu ma ke suka ga 'yan siyasa magoya bayan shugaba buhari irin su dattijo tafi da isa mafin da rima muri na ganin matakan da gwamnati ta dauka na barin kasuwa ta yi halin ta kan cire tallafin mai na da alfanu ga cigaban gaban kasa is too much a burden on the government to continue paying for invisible activities supporting fraudulent importation ya kamata jama'a su lura akwai nauyi da kuma ɗawainiya masu yawa akan gwamnati kuma bai kamata mata ci gaba da ba tallafi ga wasu kalilan ba da sunan shigo da mai ai dole a duba hanyar magance irin wannan badakala kuma a wannan ƙasa akwai cibiyoyin raba mai da dama don haka ya kamata a ke sanin dalilan da ke sa gwamnati ɗaukan wasu matakan let nobody put a cloud on your eyes by calling for disruption of Nigerian economy in terms of sit tight strikes and close down the country or whatever name you call it. Koma da menene yanzu ko al'umma sun zura ido domin su ga daukin da gwamnati za ta kawo ko a rage raɗin wannan tsadar rayuwar da ake fama. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita ashirin da da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. Allah ka bani ba nawa. Ira da aminci Allah da ɗawan kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ɗauke kama karya karya mu ne ba idan mu ne yau mu ne ina mugunta domin

za ka gani ba kasan wala kiri ba za ya kyala zalunci ba walle walle mana ta dauki kama karya karya ne magana gobe ba mu ne ba batun mamagunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba burinsa kawai shi

Assalamu alaikum masoya labaran wasanni da muke kawo muku daga sashen Hausa muryar Amurka a kowace yammar Alhamis a daidai wannan lokaci. A gefen kwallon kafa hukumar kwallon kafar Najeriya ta shirya gudanar da wasan kwallon kafa na sada zumunta wa kungiyar Super Eagles domin zaburar da 'yan wasan kwallon kafar kasar. Shugaban hukumar kwallon kafa Amaju Phoenix ya shaida hakan ne inda ce kwallon sada zumunta zai gudana ne a tsakanin kasashen Cote d'Ivoire da kuma kasar Tunisia. Za a kuma fafata ne a kasar austria a ranakun tara da kuma goma sha uku na watan gobe to sai dai halin da muke ciki hukumar wasanni a najeriya ta fara aiwatar da shirye-shirye na dawowa da wasu rukunan wasanni bisa la'akari da cewa wasu kasashen duniya sun fara gabatar da harkokin wasanni comrade umar saidu shine shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar bauchi kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar 'yan jarida marubuta harkokin wasanni na kasa. ya yi tsokaci kan shirye-shiryen dawowa harkokin wasanni a najeriya to a najeriya ma akwai shirye-shiryen da hukumomi suka yi wanda yake kuma eh, da kawai za mu fata shine su kara daukaka kokarin misali shine akwai wasu wasannin da aka dawo da su kamar wasannin da yake ba a ba a taba juna irin su table tennis su badminton eh, su wani du an dawo da su amma abin da shafi kamar harkar kwallon kafa da wasu abubuwa su ma ana kokari a dawo da su fage to amma akwai dole matakan da ya kamata a dauka don tabbatar da cewa wannan cuta da ta'addabi duniya baki baki daya bata dawo ta sa don ka duba yanzu gaba daya ya ragu a kasashen duniya baki da na najeriya to amma yana da kyau a ce akwai matakan da yake an dauka kamar yadda aka dauka a filayen jiragen sama an ka duba a najeriya an daddauka da yadda ake shiga filin jirgin sama da yanzu ba haka ake ba kuma ana bukatar ka je wurin awa uku kafin nan da sauransu to kaga wannan matakan yanzu ya kamata abin da ya kamata hukumomi shine su fara faɗakar da mutane ko da an dawo harkan wasannin ba za a dawo dawo kamar yadda da ake yi ba dole ne akwai matakan da za a dauka da yadda za ka shiga da yadda za ka je ka zauna da yadda za a yi wasannin da wanda za su zo su yi kwantar da wasu da yan wasan duk wanda sai an dauki wannan mataki masu yawa wanda ke zai taimaka ba kawai masu yan wasan ba amma najeriya baki daya da kuma su kansu eh, jami'an da suke gudanar da wannan wasa da yadda ake da in an tafi hutun rabi lokaci samu an cika eh, cikin dakin eh, hutunsu duk wannan ya kamata an ɗauki matakai na cewa ka'ida mutane kaza ne za su shiga su zauna da zama abincin madu za a cancanta shi dole ne a yi ba da space da kuma matakan wanke hannu su wani abubuwan da ya kamata kamar yadda kasashen turawa su ma sun dauka za ka ga suna wasanni ba tare da masu kallo ba kuma sun ɗauki wasu matakai in kuna zaune a waje ne ma ba za ku haɗu yadda kuka saba da ba to waɗannan matakai su ne ya kamata ce mu yanzu sun fara ɗauka musamman wurin faɗakar da mutane musamman yan kallo don da zaran yanzu ka bude ka ce kawai za a yi wasa haka mutane za su ɗauka yadda ake da haka za a dawo a yi wanda kuma zai zama mana koma baya. Abdulhab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yadda Yanzu kan amadadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru shanu nake cewa a kwana lafiya.